أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 da 429 wanda kuma ya zo daidai da 17 ga watan biyar miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na mako-mako cikin karatun littafin at-tajridu sarih li ahadith al-jami' sahih wallafar zainuddin ahmad ibn abdul latif az-zabidi wanda ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1893 wannan kuma shine majalisunmu na 74 inda za mu tashi akan hadisin abdullahi ibn yazid al-ansari yake cewa an abdullahi ibn yazid al-ansari radiyallahu anhu annahu shaka ila rasulillahi sallallahu الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا دقى عبد الله بن يزيد الأنصاري متم مدينة رضي الله عنه ألا يقال مسير جاه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ya kai koke zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ar alladhi yukhayyalu ilaihi mutumin da ake sa masa tunani a kwakwalwarsa annahu yajidu shay'a fi salati cewa yana jin fitar wani abu a jikinsa a cikin sallah faqala sai manzo ya ce la yanfatil kada yanke aw la yansarifa ko kada ya juya ya bar sallarsa hatta yasma'a sautan sai ya ji ƙara au ya ji da rihan ko ya ji ainihin wari wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a wannan bigire kitabul wudu babin la yatawadda'u min ash-shakki hatta yastayqina babin da yake magana akan mutum ba zai yi alwala ba dan yana shakka har sai ya samu yaƙini hakanan al-imam al-bukhari ya kuma fitar da shi a dai nan kitabul tahara a kitabul wudu a wani babi inda ya ce cewa babu mallam lam yara wudu'a illa min al-makhrajaini al wa dubur babin da yake magana akan wanda baya ganin warware alwala sai daga abin da zai fita daga gaba ko daga baya haka na imam bukhari ya kuma maimaita hadisin a kitabul buyu kitabul buyu za ka yi mamaki me ya kawo wannan hadisin kitabul buyu imam bukhari ya kawo shi a kitabul buyu a babin da yake cewa babu man lam yara wa nahwaha min ash-shubuhat babu mutumin ko malamin da yake ganin waswasi da makamancin waswasi baya daga cikin shubuhat wato waswasi da mutum zai yi a ransa shin yana daga cikin shubuhat da zai sa ya kaura cewa abu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi shubuhat din nan har a harkar ciniki saye da sayarwa duk abin da kake da shubuha a kansa to ka bar shi to idan waswasi ne kake ba shubuha ba za ka bar abin ko ba za ka bar abin ba ka zo kaga abu sai kake waswasi kamar ka taba jin fatawa halal ko kuma a'a kawai kana waswasi shedan ya jefa maka wani waswasi a ranka ka dinga jin kamar ba halal kake yi ba shin wanda yana daga cikin shubha da zai sa ka kaura cewa abin ko baya daga cikin shubha ko an kawo maka ainihin nama sai ka dinga waswasin anya wannan nama kuwa naman dabbar da aka halatta ne ko kuma naman dabbar da aka ko ka dinga waswasi shin anya kuwa wanda suka yanka dabban nan musulmi ne ko ba musulmi bane ko ka rika waswasi anya lokacin da aka yanka dabban nan an faɗi bismillah ko ba faɗa ba to shin wannan yana daga cikin waswas yana daga cikin shubha ko baya daga ciki to shine ya kawo hadisin wannan wanda yake nuna maka dukka wato zurfin imamul bukhari wajen istinbadi daga hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hukunce hukunce daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda wani ma zai ga cewa ta yaya za a zaƙulo wannan hukuncin shi yasa ya kashi a kitabul buyu' wasu daga cikin shurra waɗanda suka yi wa littafin bukari sharhi su kansu sun kiɗi mai ganin wannan hadisi a wannan guri har ma wasu ke cewa anya ba kuskure aka yi ba ibn hajar ya ce babu wani kuskure haka yake abu haka bukari yake wa muslim ya fitar da hadisin har ila yau a cikin kitabu tsahara haka nan abu dawo da nasa'i da ibn majah dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi fi kitabu tsahara. sannan yana cikin sauran ah, littattafai na hadisi daban-daban kamar irin musnad na imam ahmad kamar irin littafin ah, ibn khuzaima as-sahih na ibn khuzaima da as-sahih na ibn hibban da littafin as-sunan al-kubra na baihaqi da littafin sa ma'rifatu sunani wal athar da dai littafai da dama sun kawo hadisin abdullahi ibn yazid ah, al-ansari abdullahi ibn yazid ابن ka'ab almazini ansari mutumin madina ne ɗaya ne daga cikin ƙabilan mazin Ibnu uh, najjar Ibnu manda da abu ahmad al-hakim suna cewa shi wannan mutum ko wannan sahabi ya halarci yakin badar ne kawai ya halarci yakin badar wato Ibnu manda da Abu Ahmad al-Hakim suna lissafa wannan bawan Allah cikin waɗanda suka halarci yakin Badar tare da manzo sallallahu alaihi wasallama amma wasu malamai kamar ibnu abdulbar suna ganin shi abdullahi ibn yazid bai samu halartar yakin badar ba don haka baya daga cikin albadriyun kun san halartar yakin badar falala ce ba kowa ne ya same ta a cikin sahabbai ba waɗanda suka samu halartar yakin badar sun samu wata falala ta musamman da wasu sahabban ba samu ba shi yasa za ka ga wani lokaci ana ta ja in ja akan wane ya je ko bai je ba wane yana cikin waɗanda suka je ko baya ciki domin tabbatar masa cewa ya je tabbatar masa da wata falala ce ta musamman to shi wannan sahabi abdullahi ibn yazid wasu daga cikin malamai kamar ibnu manda yana da kitabus sahaba kamar abu abu ahmad al-hakim shi ma ya yi maganar akan cewa wannan mutum ya je yakin badar amma sauran marubuta tarihi suna cewa huwa uhudi ya je yakin Uhudu ne amma bai samu halarta yakin badar ba shine wanda ya kashe musailama da takobi bayan wahashi wanda ya kashe sayyidina hamza ya harbi musailama da kibiyarsa bayan ya harbe shi shi kuma wannan sai ya karasa shi da takobinsa an gane ko wato ya yi tarayya wajen kashe musailama kazzab duk da wahashi shine yayi masa illar da koda babu saran takobi za ta kai shi lahira to amma wannan shi ma ya dan dana saboda haka ake ambatansa mun gane ko ana cewa an kashe shi yawmal harra lokacin da rundunar Yazid ibn Muawiya suka kawo farmaki Madina domin kai dauki ga gwamnan da Yazid ya turo Madina mutanen Madina wasu daga ciki ba su yadda da shugabancin yazidu ba yazidu ya turo runduna to a wannan lokacin an kashe sahabbai da yawa an ce shi kansa wannan abdullahi ibn yazid a wannan lokacin ne aka kashe shi shekara ta 63 bayan hijira shekara ta 63 bayan hijirar manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shine wanda ya ruwaito mana hadisin nan dogo da yake ba da labarin yadda ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi alwala abdullahi ibn yazid ibnu asim al-mazini al-ansari ibnu khuzaima da ibnu hibban sun ruwaito da sun a cikin littafin littattafansu hakanan abu abdullahi al-hakim shi ma ya ruwaito a cikin littafinsa al-mustadrak muna da al-hakim guda biyu ko da wanne da wanne muna da abu ahmad muna da abu abdullah abu ahmad shine babban shine abu ahmad al-hakim sai kuma abu abdullah shi ma al to shi kuma shine annai saburi shine karamin an gane ko shine mai mustadrak hakim ya rawaito shi ma a cikin mustadrak hadisin sa'id abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda yace ya ji manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza jaa ahadukum idza jaa ahadakum ash-shaytanu فقال إنك أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce shaidan idan ya zo wa ɗayanku ya ce da shi ka fayi kari ma'ana alwalarka ta warware wani abu ya fita daga jikinka da ya karya maka alwala annabi ya ce falyaqul kadhabta ce ka ce ƙarya ne sai idan ya ji rihi da hancinsa ko kuma ya ji sauti da kunnensa a ruwayar ibn hibban manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce falyaqul fi nafsihi kadabta to idan a cikin sallah ne kaga ba zai fito ya ce kadabta ba ko kuma yana zaune cikin mutane kawai a ji mutum yana kadabta a wannan fa lafiya ko kuma ya fara san cewa ne a ruwayar ibn hibban ya ce falyaqul fi nafsihi a ransa a zuciyarsa ya yace kazabta wasu malamai suka ce ma'aiki sallallahu alaihi wa ya faɗi sauti ga wanda baya iya shinshinar abu ya ji warinsa ko ƙanshinsa wanda gabarsa ta abin nan lafiyar hancinsa take da matsala haka nan ya faɗi ainihin arrih jin ainihin warin ga wanda shi kuma yake da matsala a kunnensa ya tabbata a musnad na imam ahmad hadisin abu sa'id al-khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna shaytana la ya'ti ila ahadikum wa huwa fi salatihi fa ya'khudha أو فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا hadisin yana cewa shaidan yana zuwa wa ɗayanku a cikin sallarsa ya kama wani gefen abin gashi daga duburarsa ya daga shi ya juya shi sai mutum ya ji kamar ya yi kari wani abu ya fitar daga jikinsa annabi ya ce falayan sarif hatta yasma sautan ji da rihan wannan hadisin duk da cewa a salsalarsa akwai Ali ibn Jud'an Ali ibn Zaid ibn Jud'an wanda malamai suka yi magana a kan raunin haddasa wasu kuma malaman suka karbe shi kamar duk da haka hadisin zai iya karfafuwa da hadisin Abdullahi a ibn Yazid da muke karantawa yanzu wato zai mara ma wannan hadisin baya imamul khattabi a cikin littafinsa a alamul hadith sharhin bukhari yana cewa ma'anar wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yake cewa la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan al-khattabi yace ma'anar wannan hadisi shine mutum zai ci gaba da sallarsa matukar bai samu yaƙinin cewa ya yi kari ba kuma hadisin ba yana nufin keɓance waɗannan nau'uka guda biyu da ambato ba ba wai su kaɗai ne suke karya alwala ba da aka faɗi sauti ko rihi ya ce ba wai ana nufin su kaɗai ba ne a nan saboda tambaya ce ta zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ansa ya ba da ansa gwargwadon tambayar da aka yi masa wannan ba shi yake nuna cewa ya iyakance ababen da suke warware alwala cikin wannan abun shi kadai ba saboda haka dukkan abin da yake ya yi dangantaka da waɗannan abu da wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shi ma zai warware alwala duk abin da zai fito daga ainihin mafita guda biyu bawali ga'idi maziyi wadiyi duk suna warware alwala kuma ta yiwu mutum ya kasance kunnensa yana da matsala don haka ba zai ji rihim ba zai ji fitar rihin ba lokacin da yake fita ko kuma ya kasance ainihin hancinsa yana da matsala ba zai ji warin ba lokacin da rihin ya fita to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to idan wannan mai wannan matsalar ne ga abin da zai warware masa matsalarsa wanda kuma yake da waccan matsalar shi ma ga maganin matsalarsa saboda haka maganar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya a wannan hadisi magana cewa take dunkulalliya amma ma'anarta tana da fadi suna cewa wal ma'ana idza kana ausa min al ismi kana al hukm lil ma'ana kullun ana duba ma'anar ana duba abubuwan da za su shiga karkashin ma'ana a dunkulalliyar ma'ana wacce take da abubuwa da dama da za su shiga karkashinta wannan ake dubawa ba wai kana kawai ana duba ainihin sunan da aka yi amfani da shi ba anan an yi amfani da sunan rihi an yi amfani da sunan abin da zai fita daga jikin mutum na ainihin rihi ba wai ana nufin sai rihin ba ko ma menene mutum yake jin kamar ya fita daga jikinsa bawali ne ga'idi ne tare da cewa ba da yaƙinin ya fita to kada ya yi hukunci da wannan shakka din ne abin da hadisi yake nufi kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan sahalla maulud wurrita wa sulli alaihi idan aka haifi yaro ya faɗo aka ji kukansa to za a yi masa sallah idan ya mutu wato ya faɗo matacce ya faɗo sannan aka ji kukansa daga bayan mutu za a yi masa sallah kuma sannan za a raba gado za a ba shi gado ta za a ba shi gado ya mutu yana ciki yana cikin mahaifiyarsa ba baban sa ya rasu <laughs> an gane ko ba ko ko wani wanda zai iya cin gadon sa to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya faɗi kuka amma yana nufin kawai kuka shine kawai zai sa a bashi gado ko a yi masa sallah yana nufin duk abin da zai nuna yana da rai saboda haka da ya faɗo bai yi kuka ba amma an ga ya motsi an gane kaga kenan ya faɗo da rai aka ga ya jirke hannunsa ko aka ga ya buɗe hannunsa duk wannan yana nuna ya faɗo da rai duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi istihlal ya faɗi kuka ne to amma ba kawai kukan yake nufi ba yana so ya baka ishara zuwa ga cewa dukkan wani abin da yake alama ce ta rayuwa idan ta samu ga yaro lokacin da aka haife shi aka ga alamar cewa ya zo da rai to wannan alamar za ta sa a yi masa sallah sannan wannan alamar za ta sa ainihin ya ci gado an gane ko to haka wannan hadisin shi ma ba wai yana nufin abin ya takaita ga rihi ba kawai dukkan wani abin da zai fita daga duburan mutum ko gabansa to hukuncinsa kenan kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa malamai suna cewa wannan hadisi wata ka'ida ce babba daga cikin manya-manyan ka'idoji na addinin musulunci daga cikin manya-manyan ka'idoji na fiqhu suna cewa annal ashiya'a yuhkamu bi baqa'iha ala usuliha hatta yutayaqqana khilafu zalika komai za a yi masa hukunci bisa asalinsa asalinsa ya yake kaza ne to wannan hukuncin nashi na asali ba zai canza ba sai an samu wani yaƙinin da zai canza wannan hukuncin na asali an gane ku wannan shine ka'ida ta addinin musulunci wala ya zurru shakku shakka wacce za ta samu daga baya bayan ana da yaƙini shakkar da za ta zo ba za ta kawar da wannan yaƙinin ba shi yasa suke cewa al-yaqin la yazalu bishakki al-yaqin la yazalu bishakki wato yaqini baya kawuwa baya gushewa saboda shakka su malama suka ce to ya za a yi abin da ya gaure da shakka ya zama yaqini menene yaqini Hmm? ne ne a ah, kawai tabbas to bai tabbas hmm? yaƙini abinda baya ɗaukan wata ma'ana sai kuwa ɗaya tak fuska ɗaya yake ɗauka baya ɗaukan wata ma'ana don abinda zai ɗauki ma'anoni sama da ɗaya to ya fita daga yaƙini an gane duk abinda ya tamilu aksar min ihtimal la yahtamilu wajhan wahid wanda shi ake kira ko dai ya zama idan ya kasance duk sauran ma'anonin da yake ɗauka suna da rauni amma akwai wata ma'ana guda ɗaya mai ƙarfi shine suke kira azzannun rajih azzannu arrajih a lokacin da aka ce idan mutum aka samu mutum ya yi zina aka samu shaidu guda hudu waɗanda za su shaida cewa ya yi wannan zina ɗin sun ganshi ido da ido ya yi yana yin wannan to haka ce za a yi masa haddar aljaldo idan ba muhsan bane idan muhsan ne a yi masa hadd arrajul to ko dai bulala idan bai taba aure ba ko kuma in ya taba aure a yi masa raju lokacin da aka ce a yi amfani da shaidu guda hudu a tunanin mutum ai zai yiwu shaidu din nan su masa sharri ko ba zai yiwu ba zai yiwu amma da aka ce a sama adalai su zama adalai ne kowannen su an yi bayanin cewa wannan mutum adali ne kuma su hudu nan ba a san su da wani abubuwa irin na su yi ma wani sharri ba ko su jefi wani da abin da bai yi ba wannan samun adalcin tare da su ai zai sanya wancan tunanin ya yi rauni haka ne tunanin cewa za su yi masa shari sai ya rauni amma dai zai ci gaba da dan wanzuwa ko da 30% ne a cikin tunani amma kuma mai rauni ne to wannan shi ake kira al-ihtimalur rajih adh-dhannur rajih adh-dhannul ghalib wannan ana aiki da shi amma abinda zai zama mafi rinjayen tunani wato yana abin nan kamar yanzu a wannan matsala din mafi rinjayen tunani shine zai zama ba su yi sharri ba akwai kuma ɗan wani sofa ne na tunani ko da mai rauni ne cewa ta yiwu ko su haɗa baki ta yiwu ko waninsu ba gani ya yi ba kawai dai ya duba ya ga sauran sun ce sun gani shi yasa shi ma ce ya gani amma wannan yana da rauni shi ake kira al-dhannu marjuh wannan ya zama shine al-marjuh to lokacin da aka samu at-tasawut ne. da wannan tunanin na zai yiwu da tunanin ba zai yiwu ba suka zama daidai wa daida hamsin bisa hamsin wancan ma hamsin bisa hamsin to wannan shi ake kira shakka an gane ko shakka idan aka samu tasawul ihtimalai duna murajjih abubuwa ne guda biyu yiwuwarsu ko rashin yiwuwa yiwuwar abu ko rashin yiwuwa kuma kowannen su yana da karfi irin da dan uwansa an kasa jayar da nan ko nan shi ake kira shakka an gane ko a larabci shi ake kira shakka to haka kaga yaqini abu ne guda daya ba ya da na biyu tunani ne kwaya ɗaya kake da shi ba ka da na biyu wannan shi ake kira yaqini lokacin da ka daga kanka ina kake kallowa sama sama a saman ka take ko ƙasa a ka kana da shakka akwai wanda yake shakka sama a sama take ƙasa a ƙasa babu to wannan shine yaqini an fahimta ko a nan a ina a wace jiha kake yanzu a zaune a kano a masallacin gadon kaya saboda haka wannan yaki ne ba wanda yake shakka ka anya ko anya ko gurin nan ba Lagos bace anya ba abe kuta muke ba <laughs> idan mutum ya shiga wannan shakka kai ga wani can ya fara zarewa za a jefe shi da hauka ko mutum ya fito rana tsaka sha biyun rana ya ce kai rana fa har yanzu rana bata fito ba asuba ku tayi mutane suna ga rana tsaka tana kona su ana gumi amma wani yana tambaya wai ku asuba tayi kaga za a kama shi sai da walau to shi kini ma'ana ɗaya ce duk wanda ya saba masa za ga an jefe shi da za a iya jifan shi da hauka an gane ko wannan shine suke kira al'ilm idan ya kasance ana fahimtar abun ba tare da buƙatar bincike ba sai suke da shi al'ilmu daruri idan kuma yana buƙatar bincike sai malamai ne za su gano abin su samu wannan gamsuwar a ransu shi ake kira al'ilmun nazari misalin da na muku da ihtimal ne al'ilm ne ya ne wanda yake na larura na darura babu wanda zai iya fita daga cikinsa ko ya iya karyata shi da mai ilimi da mara ilimi duk ɗaya suke a nan babu bambanci amma akwai abin da yake mai ilimi shi zai iya ganowa ta hanyar hujjoji ya kuma samu wannan gamsuwar a ransa ta yadda ya ji ba zai yiwu ya karyata ba an gane ko yanzu littafin da muke karantawa muktasar ne na sayul bukhari an gane ko abin da yake cikin wannan littafi mun yadda ma'aiki sallallahu alaihi ne ya faɗa wannan ce ba a kaiwa ga wannan sakamako sai ta hanyar ilimi wanda baya da ilimi ka je kana karanta musu wanda sai ta ƙaryar ku ce kuma ba yadda za a yi da shi tunda bai yi ilimin ba kuma ba ku isa ku manna masa hauka ba za ku yi ta'amuli da shi in kaga kayan shi za ku yi ciniki ka saya ya sai naka ko duk da cewa gashi shi yana ganin hadisan da duk karya ake wa manzo Allah in cewa kai kana da yaƙini cewa manzo Allah ya faɗa saboda hujjojin da kake da su na ilimi sun sa ka samu wannan gamsuwar an fahimta amma shi bai samu wannan gamsuwar ba saboda bai da ilimin akwai abubuwa waɗanda su kuma ana samun wannan ilmu daruri din ne saboda wannan yaƙin din nan saboda bincike da mutum zai yi ya samu hujjojin da za su ba shi wannan gamsuwar to shi ne wasu malamai suke cewa ya za a yi shakka ta haɗu da shakka da yaƙini su haɗu kaga ai hannun riga suke hmm? al yaqinu la yazulu bi shakk malamai suka ce ai wannan shakkar bata samu gurbin zama ba yaƙinin yana nan saboda haka shakka ce bata samu gurbin zama ba saboda haka basu ma haɗu ba bare a ce shakka da ne sun gauraya don ba su yi su haɗu ba bai ka ce wa abu fari ka ce masa baki a lokaci guda dole dai ko dai zama fari ne ko ya zama baki ne amma ya zama baki fari wannan ba zai yiwu ba a hankalci to wannan ita ce ka'idar da malamai suke faɗa al yaqinu la yazulu bi shakk ko la yazalu bi shakki za a yi hukunci da akan abu a bisa hukuncinsa na farko baka'ul hukmi ala aslihi sai idan an samu yaƙinin da yake nuna wannan hukuncin zai tashi daga asalinsa shine ne abinda malamai suke kira istishabul hal istishabul hal al-istishab da zaka dinga karantawa yana daga karkashin wannan ka'ida din shine wannan ka'ida din tana daga ciki a mutum ne yana tafiya kawai sai ya ji wani ruwa haka ya zuba jikinsa al'aslu ne abinda ka ji ya zuba na ruwa a jikinka ka ɗauka na ruwa ne mai tsarki ba na jasa ba ce kada kawai da ka ji ɗugar ruwa a jikinka ce kai wata na jasa ta same ni ba a buƙatar wannan in ka shigo garin musulmi ka shiga kasuwa asali duk abin da ka gani a kanti na mai kantin ne kada ka shiga cewa kai anya ko wannan mai kantin ba barawo ne anya kantin nan kwana shi ne ka dube shi fa ba ya buƙatar wannan al'asulu shi ne kantinsa ne wannan shi ne hukunci na asali ba za ka tashi daga wannan hukuncin ba sai in ka samu wani yaƙini eh? yana zaune sai kawai ka ga wasu manyan barayi wanda daman ka san su barayi ne suka zo suka ce a ya wani yau fa ba za mu fita ba ce a ah, da kai ke fita daman to kaga za ka fahimci cewa a ah, ashe kayan sata yake zuwa ya aji amma da farko za ka ɗauka kayansa ne ka shiga kaga kaya a hannun musulmi ya ce ga kaya sayi baka cewa kai anya ko ba na sata bane al shine ashiya'i ala hali haliha ala hukmiha al'asli hatta yarida ma yadullu ala khilafi zalika wannan shine suke kira istishabul hal shine al-yaqin la yazulu bishak to malamai duk sun ittifaki akan wannan ka'idar sai dai sun yi sabani a ina ya kamata a yi amfani da ita ina ne ba za a amfani da ita ba kamar kowace ka'ida da kuka sani kowace ka'ida akwai inda za ta zo kuma ba za ta yi aiki ba akwai kuma inda za a samu ka'idar ba za ta iya hawa ba to ita ma wannan ka'ida din malamai duk sun yarda da ita amma kuma wajen ɗabbaka ta akan samu saba akan samu an samu sabani a tsakankaninsu misali wannan matsala din da muke ciki matsalar da muke ciki mutum da ya fara sallah sai kawai ya dinga jin waswasi anya ko wani abu bai fita daga jikinsa ba hadisin ya ce kada ya bar sallah sai ya yanke ta sai idan ya ji wari ko ya ji sauti haka hadisin ya ce saboda yana da yaƙinin ya fara sallah sane da ɗahara wannan yaƙinin yana tattare da shi tun farko saboda haka zai ci gaba da wanzuwa a bisa wannan yaƙinin ko da kuwa shakka ta zo ta same shi daga baya ba zai aiki da ita ba wasu malamai suka ce wannan shakka din sawa'un ya fara sallah ko bai fara sallah ba duk ɗaya ne bai fara sallah ba yana zaune sai ya ji cewa kamar wani abu ya fita daga jikinsa kamar a ta warware malamai suka ce wannan shakkar ya watsar da ita ya tabbata ya yi alwala yana da ita alwalan da baya shakkar ya yi ta to haka yanzu wannan shakkar da ta zo ba za ta kawo masa da wancan yakinin ba haka nan ya fara sallah ne abin ya zo masa shi ma wannan ba zai warware wannan yakinin ba saboda haka zai yi watsi da wannan shakkar da ta zo daga baya suka ce zai ci gaba da sallar sa haka in a wajen sallah yake abin ya zo masa lokacin sallah yayi zai iya yin sallarsa da wannan alwalan ba tare da ya sake wata ba suka ce wannan shine zahirin doron wannan nasi zahirin hadisin abin da yake nunawa kenan wannan shine ra'ayin jumhurin malamai daukakin malamai imamu abu hanifa shafi'i imamu ahmad duk wannan shine ra'ayinsu haka nan al-khalaf salaf da dama sun tafi akan wannan ra'ayi imamu malik shine aka rawaito ruwayoyi daban-daban daga wajensa an samu ruwaya guda uku daga imamu malik mutum ne ya yi alwala sai ya yi shakka alwalarsa tana nan ko ta warware riwaya guda uku aka samu daga imam malik ibn anas riwayar dan qasim shi abin da yake cewa anna shakka fil hadathi ba'da tayakkun man shakka fil hadathi ba'da tayakkun tahara fa alaihi alwudu abin da ya ruwaito daga maliku Allah ya kara masa rahama yana cewa duk wanda yayi shakka duk wani wanda yayi shakka cewa alwalarsa ta warware bayan da ya san yana da alwala to ya sake alwala to in kai shakka alwalarka ta warware ko bata warware ba riwayar dan kasim daga imamu malik abinda yake cewa ya sake alwala riwayar nafi'u riwayar nafi abdullahi ibn nafi afwan riwayar abdullahi ibn nafi ɗaya daga cikin almajiran malik shi ma daga malik shi kuma yana cewa la wudu alai ba shi da abinda zai sa ya sake alwala riwayar ibn wahab ya eh, cewa take yi ibnu wahab cewa ina ji malik yana cewa ahabbu ilayya an yatawadda ahabbu ilayya an yatawadda malik cewa yayi na dai fi son ya sake alwala akwai bambanci da a ce ya ce alaihil alwudu wajibi ne ya alwala da kuma a ce ya ce ahabbu ilayya an atawadda in ya ce wajibi ya sake alwala kaga in yi sallah sallah ba ta yi ba amma in yace ahabbu ilayya yana nufin mustahabbi ne ya sake alwala da zai sallarsa bai sake ba ta yi kenan akwai ruwayar da take zuwa bit tafsir ana jingina ta ga maliku ruwayar da take cewa maliku ya ce idan a wajen sallah ne alwalarsa ta warware idan a sallah yake ya yi wannan shakka ya ci gaba da sallarsa alwalarsa tana nan an gane ya bambance tsakanin cikin sallah da wajen sallah idan kafin ya fara sallah ne sai ya yi shakkar alwalarsa tana nan ko ba ta nan to ba ta nan idan kuma a cikin sallah ne ya yi shakka zai ci gaba da sallah ko ba zai ci gaba da sallah zai ci gaba wanda ita ce ruwaya da ake jingina wa maliku ya yi tafsili wannan tafsilin almawardi ya yi kai shi daga alhassan basri an ce shi ma ya faɗi haka hafiz ibnu hajar a cikin fathul bari yake cewa ruwayar da take magana akan cewa alwala ta warware gaba ɗaya ba tare da bambanci cikin sallah ko wajen sallah ba riwayar dan qasim ita ce mashhur mazhabi malik ita ce mashhur mazhab malik kun san dan qasim in ya kawo magana daga maliku malikawa ba sa tashi da kanta mas'alolin da malikawa suka saba wa dan qasim a cikin su ba yawa ba su matsala bakwai ba in dai dan kasim zai faɗi magana a cikin malikiya to kawai tashi ce za ta yi aiki an gane ko wani lokaci ma sai a saba wa maliku din a kama dan kasim din akwai inda aka saba wa maliku aka ɗauki ra'ayin ibn al-qasim to shine ya rawaito maganar warwarewar alwala gaba ɗaya cewa in dai aka yi shakka a cikin alwala to shikenan alwalar ta warware domin su abinda suke cewa Sharaɗi alwala sharadi ne na alwala sharadi ne na sallah sharadi kuma ana so ka samu yaƙinin cewa akwai wannan sharadin idan kai shakka cikin sharadin ka to abinda aka shardanta akan wannan sharadin shi ma ya rushe saboda ka sallah babu ita shakku fi sharti yubtilu al-amal an gane ko wannan shine abinda qurtubi yake faɗa cewa ruwayar ɗan kasim ita ce mashhuru mazhabi malik abin da ya shahara a mazhabar malik riwayar tafsil kuma cewa in a sallah ne in a sallah ne ya ci gaba idan kuma ba a sallah bane alwalar ta warware wannan riwayar ibnu hajar yana cewa bata tabbata daga maliku ba maliku bai yi wannan kashe-kashen ba abinda dai ya shahara ne daga malikawa waɗanda suke jingira kansu ga maliku shi yasa wasu sai suka zaci cewa shi kansa maliku din ya faɗi haka amma abinda maliku ya faɗa a ruwayar ɗan kasim ba ya da alwala a ruwayar abdullahi Ibnu nafi yana da alwala a ruwayar wahab mustahabbi ne ya sake alwala waɗannan su ne ruwayoyi waɗanda fitattun almajiran malik suka yi daga malik shahararren malamin nan marubucin littafin sharhi bukhari Ibnu battal ibn battal ba maliki ne sai yake cewa hujjar da za ta sa mu karɓi riwayar ɗan ƙasim daga maliku shine an bautar da mu da mu yi sallah bi yaqini taharati tu'abbidna bis salati bi yaqini tahara an ce ka yi sallah bayan ka sakankance ka samu yaƙinin kana da tsarki fa'iza tsara a shakku alaiha faƙad abtalaha tun da an ce ka yi sallah tare da yaƙinin kana da tsarki lokacin da ka samu shakka to wannan shakka ta rushe ɗaharar taka kamar mai ɗahara ne in ji shi ya ce idan ya yi bacci a zaune to ɗahararsa ta warware wajibi ne a kansa bil ijma ya tashi ya sake alwala tare da cewa shi bacci a karan kansa ai ba kari ba ne bacci ba wani abu ne da ya fita daga jikin mutum sababi ne na kari ko haka ne ko sababul hadas ne ba hadas bane amma duk da haka ce in kayi bacci ka sake alwala baccin nan da kai tayo karin ya faru tayo kuma karin ba zai faru ba to amma tun da aka samu yiwuwa da rashin yiwuwa wannan ta baba da aka samu sai ta sa aka ce idan ka yi bacci ko da a zaune ne ka sake alwala domin yaƙinin da kake da shi na ɗahara yanzu ya kau ya gushi an gane ko wannan ita ce hujjar da ta sa malikawa suka ɗauki riwayar ɗan kasim suke cewa duk mutumin da ya shakka a cikin alwalarsa alwalarsa ta warware almuhallab shi ma maliki ne yake cewa duk waɗanda suka saba wa ra'ayin maliku ba su da hujja wannan hadisi na zaidu na abdullahi ibn yazid suka ce ba hujja bane ga wanda duk ya saba wa maliku a wannan mas'ala din ta yaya aka yi zama ba hujja ba suka ce saboda hadisin ya zo ne akan wanda shakka ta aure shi akan wanda shakka ta aure shi wane ne shakka ta aure shi ha wanda ko da yaushe cikin kokonto yake akwai masu irin wannan wasu da ya shiga ban daki ya fito yana tsugunawa sai ka ga kuma komawa wai ya ji kamar wani abu ya fita yana dawowa ya zauna sai ga ya kuma tashi ya koma ya dawo ya zauna sai ga shi na billahi <laughs> lafiya shi shi dai yana jin kamar bai tsarkin nan ba kamar tsarkin sa bai yi ba in ya zo sallah kaga yayi kabbara harama can sai kuma kaga ya kuma sake yin wata kabbara harama wai yana jin kamar bai diya ba ko ba bata kullu ba ya dinga shakka to irin wannan shine ake cewa wanda shakka ta aura to suka ce wannan hadisi yana magana ne akan wanda shakka ta aure shi wanda kuwa shakka ta aure shi hukuncin ɗaya ne a gurin maliku da wanda ma ba malikun ba cewa babu wajabcin alwala a kansa suka ce dalilin da ya sa muka ce wannan hadisin yana magana akan wanda shakka ta aura ba yana magana akan ordinary mutum wanda ba haka yake ba illa iyaka wani lokaci hakan takan faru gare shi suka ce saboda a cikin lafazin hadisin abdullahi ibn yazid al-ansari radiyallahu anhu annahu shaka ila rasulillahi shaka ya kai koke in ka ji an ce an kai koke to akwai wata larura haka suka ce tunda kuka ji an ce li'anna shakwa la takunu illa min illa ba a kai koke sai idan akwai larura tunda aka ce ya kai koke ya nuna kenan yana da larura shi ya sa hadisin ya yace annahu yukhayyalu ilai yukhayyalu ana sa masa tunani tunanin ya yi kaza kaga kenan alamar shakka ta aure shi domin tunani haka kawai a kwakwalwa kaga ai ba gaske bane filanar takhila laisa haqiqa tunani haka kawai a dinga sama tunanin abu ba lalle ne ya zama da gaske ba shi ne hafiz ibnu hajar lokacin da ya kawo maganar masu cewa wannan hadisi yana magana akan wanda shakka ta aura ya ce hadisin dai yana nuna gamewa bai bambance ba akan wanda shakka ta aura da wanda shakka ba ta aura ba musamman ma hadisin abu huraira wanda muslim ya ruwaito shi babu lafazin shakka ba dai da shakka ɗin aka rike ba to akwai hadisin abu huraira مسلم يا رواتوش منزول صلى الله عليه وسلم يناتشوا إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع يسمع صوتا أو يجد ريحا فدوب لفظ حديث أبو هريرة كجتشوا yana magana ne a kan wanda shakka ta aura ko ku a'a yana magana ne a kan kowa da kowa abinda manzo Allah ya ce a wannan hadisi na Abu Huraira idan ɗayanku ahadukum ahadukum din nan yana nufin kowa da kowa idan ɗayanku bai ce mai shakka ba ɗaya daga cikinku ya ji a cikinsa wani abu ya faru fa ashkala alaihi sai ya sa masa ishkali ya sa masa eh, rikicewa a kharaja minhu shay'un am la wani abu ya fita ko bai fita ba nabi ya ce fala ya janna min masjid kada ya fita daga masallaci ya tafi ce zai sake alwala ga wani can kuma zai fita ba dai alwala za ka sake ba <laughs> hatta a sautan aw yajida rihan to kun ji da yadda ake ta gwagwagwa da malikawa malikawa suna so su ce hadisin nan fa ba yana nuna shakka ba ta warware alwala ne sauran malamai kuma suna cewa a'a hadisi kam haka yake nunawa alqarafi da littafin al zakhira da littafin al-furuq yake cewa maganar da maliku ya tafi a kanta ita ce mai rinjaye domin shi ba maliki ne ce maganar maliku ita ke da rinjaye in ya ce maganar maliku yana nufin riwaya dan kasim wa illa ai maliku ba riwaya ɗaya ce da gare shi ba ko akwai riwayar abdullahi ibnu nafi almajirinsa da ya ce la alaihi akwai ruwayar abdullahi ibn wahab da ya ce ahabbu ilayya an yatawadda to amma su da yake suna rinjaye da ruwayar dan kasim sai yake cewa abinda maliku ya tafi a kansa shike da rinjaye domin maliku yana kaffa kaffa ne da sallah sallah ko ita ce gaya ƙololuwar manufa ita ce gaya saboda haka sai ya sarayar da shakka a cikin gaya in ka shiga sallah da yaƙinin kana da alwala sallar ka tana nan ta yi ko ba ta yi ba ta yi lokacin da ka samu shakka akan sallar sallar gaya ce amma ka samu shakka a cikin wasila ita ce be alwala alwala wasila ce ba ita ce gayar ba in ji karafi ce alwala wasila ce ba ita ce gaya ba lokacin da ka fara gaya ka je kan maqsid wanda yake ita ce manufar to ka yi kaffa kaffa da manufarka kakka lalata ta saboda haka wannan shakka din da zai zo maka daga baya kada ya yi maka tasiri don haka sallar ka sai ka ci gaba da ita tana nan tayi amma a waje lokacin da baka baka cikin sallah a lokacin babu sallah din wasila ce kawai alwalan nan da kai wasila ce kawai don haka ba lalle ne sai kayi ihtiyadi akan ta ba yi kaffa kaffa da ita saboda haka idan har aka ce ta warware je ka sake wani ba komai saboda haka suke cewa wa ihtiyatu fil maqasidi aula min al ihtiyatu fil wasa'il kaffa kaffa a cikin abin da suke maqasid su ne manufofi na ƙarshe ya fi kaffa kaffa a cikin abin da yake wasila ce tsani ne to shine anan ibnu hajar yake cewa in aka tsaya aka dubi abin ta fuskar nazari kawai ta fuskar hankali da tunani magana tana da ƙarfin gaske ya ce sai dai kuma ya saba wa abin da hadisin yake nunawa domin hadisin ya ce kada a fita daga sallah ko kada a bar masallaci sai an tabbatar da cewa an samu wannan ainihin kari din abinda ibnu hajar yake cewa kenan yace maganar da aka yi ta fuskar tunani da hankali za ga tana da ƙarfi to shine sana'ani a cikin littafin littafinsa al'udda yake cewa ai wannan abin da aka ce yana da ƙarfi a tunani shi ma hadisin ma'anar da ya zo da ita tana da ƙarfi a tunani ita ma ba ta ba wai mai rauni ce a tunani Ya ce cewa ita alwala duk da kasancewar wasila ce zuwa ga sallah ya ce to amma ita ma makasudiya ce a karan kanta ita ma makasudiya ce ita ma maqsid ce a karan kanta duk da cewa wasila ce zuwa ga ga sallah amma ita ma zaman kanta take yace domin ya tabbata cewa alwala rabin imani ce shatrul iman ya tabbata cewa alwala tana kankare zunubai a akhiri qatratin min alma ta zunubin mutum na faduwa tana kakkabe ma mutum zunubinsa tare da dugon ruwa na ƙarshe da zai faɗi daga jikin mutum yayin da yake alwala kaga wannan ma shi ma makasudi ne mai zaman kansa ko za ka samu kuma lada idan kai alwala ko da baka tashi kai sallah ba zaman zaman ka a cikin tahara zai Allah zai baka lada akan wannan saboda haka ita ma makasudiya ce haka ba za ka ce kawai wasila ba ce kamar kamar kawai tsani ce ita da ita da babu in dai babu sallah da ita da babu duk ne kana iya yin alwala fil hukmi fal aslu yaqtadi i'tibarahu wa adam ittirahihi yake cewa abinda ka'ida take cewa lokacin da dassi ya zo a nassin nan sai aka hararo wata ma'ana wata illa wata munasaba wacce ya kamata a iya la'akari da ita wajen hukunci in har zai yiwu a yi la'akari da ita wajen hukunci to bai kamata a tsare da ita ba zan warware muku abin da yake cewa na san watakila ku ji zaurance ne ci anan nassin ya zo da maganar a sallah duk da cewa wannan ruwa da muke ciki ba ta yi magana ta faɗa ko annahu yajidu fi salati nassin ya ce yajidu fi salati yana cikin sallah sai ya ji kamar wani abu ya fita kaga an kawo maganar ka ji wani abu lokacin da kake sallah ya ce to kaga lokacin da kake sallah din nan wani abu ne da ya kamata a sa shi a tunani a yi la'akari da shi wajen yanke hukunci domin shiga cikin sallah ka fara sallah ingantacciya wannan shigar da kai cikin sallah zai hana maka damar ka ɓata sallarka domin sukan kafa dalili sautari akan fadar akan ɓata aiki bayan an shiga cikinsa da fadar Allah maɗaukakin sarki wala A a'malakum malikiya suna ta in ka fara aiki bai halarta ka bata shi ba kada ka bata aikinka lokacin da ka shiga sallah ka fara sallah wani abu ya zo na shakka to wannan abin zai ci karo da wata doka kuma da aka kafa maka na in ka fara ibada ka ka bata ta an gane ko suka ce to abin da ya zo na shakka sai ya ci karo da wannan ka'ida din sai ya rubuce an fahimci abin da suke nufi saɓanin in kana baka fara sallah ba in baka fara sallah ba akwai wani abu da zai zo ya ci karo da wannan shakkar babu to nan sai ta yi aiki na san watakila ba ku gane ba kai ne ba ka gane ba to za in sha ruwa watakila zai iya ganar da kai abinda malikiya suke cewa in ka fara aiki bai halatta ka bata shi ba ka fara azumi ka tashi da azumi na nafila na taɗau'i ba na wajibi ba a gurin malamai idan aka samu ka zo kana azumi sai ka zo gidan wani abokinka sai ka ga yayi wani kabaki mai romo to da azumin na lafila ne ka ajiye ka kwashi romo malikiya suka ce a tun da ka riga ka fara kuma ya zama wajibi kafin ka fara nafila ne amma da ka fara ya zama wajibi sai ka kai wannan kafakin ba zai sa karya shi ka gane sun ce saboda Allah ce la a a'mala ka ku lalata ayyukan idan ka lalata to ka saba wa Allah an gane ko ka shiga sallar nafila wajibi ne ka kai ta ƙarshe wahalar ta ka fara in ka fara ta zama wajibi in ba ka fara ba tana nan nafila in ka fara ta zama farilla <laughs> an gane ku to suka ce wannan ka'ida din ita ce mutum ya ci karo da ita lokacin da ya fara sallah kana fara sallah sai kawai sai ka ji shakka kamar wani abu ya fita daga jikinka amma kuma ka fara sallah an ce kuma kada ka bata aikinka kada ka bata aikinka to suka ce tunda ya shiga sallah kaga ya samu ya shiga wani aikin da aka ci kai lalata shi ko da ya samu shakka wannan shakkar da ya samu ta alwalarsa sai ta ci karo da wannan dokar da aka kafa masa saboda ka sai shakkar ta ruguje a nan ba za ta yi ba za ta yi tasiri ba shakkar da yake yi alwalarsa tana nan ko ba ta nan tunda har ya fara sallah ya ci karo kuma da wata doka da aka ce kada ya lalata aikinsa an fahimta saboda haka wannan ka'idar ta kada ya lalata aikin da ya fara ita za ta hana waccan shakka ta yi amfani amma in kafin ya shiga sallah ne ka ce kaga babu wani abin da wannan shakkar za ta yi karo da shi to haka sai ta samu karfin da za ta sa alwalarsa ta warware sai ya saki ko in gane yanzu falsafar to imamu sana'ani a cikin littafinsa al'udda ya ce ya kamata a sani waccan ka'idar ko wannan ayar da aka jawo la tubtilu a'malakum aya ce da ta hada dukkan ayyuka ta kunshi dukkan ayyuka ba wai sallah kawai take nufi ba alwala tana ciki ko ba ta ciki tana ciki lokacin da kake da yaƙinin kana da alwala ba a yadda kawai haka nan ka ɗauka alwalarka ta rushe ba kai ma ka bata aikinka ko ba baka bata aikinka ba saba aikin saboda haka shakkar da ta zo ta ci karo kai ma da wani aiki wanda kake da yaqini akan sa saboda haka kaga sai mayar musu ansa da ka'idar da suka yi hujja da ita saboda haka bai kamata bayan ka yi ingancin alwalakka ba hakanan kawai ka lalata da ka lalata ta da shakka saboda haka yace hujjojin da suka kawo domin su tabbatar da wannan rabe-raben su ne za mu yi amfani da su wajen kuma mu tabbatar da cewa rabe-raben wannan baya da tasiri to haka shi ma ibnu hajar yake faɗa wannan kashe-kashen baya da tasiri <coughs> akwai wani kashe-kashen daban na malikiya banda wannan da muka faɗa akwai daga cikin malikawa waɗanda suke cewa in kana shakku na jizan. in kana shakku na jizan. أكثر في الحكم وإن كان الشك متقدما على السبب لا يت... لا يؤثر في الحكم إن شكر أن قال إن شكر ta kasance halartacciya ce a lokacin mutum ya shakka to ba ta tasiri amma in shakkar ta riga ta gabaci shi hukunci din to a lokacin ne take da tasiri mutum shakka a lokacin ne da tasiri mutum ne yake shakka ya yi alwala ko bai yi ba bayan yana da yaƙinin ya alwala sai ke shakka ya alwala ko bai yi ba to in yana da yaƙinin ya alwala wannan shakkar ba ta yi tasiri ba amma in yi shakka yake yi alwalarsa tana nan ko ba ta nan to alwalar ta tafi shi ma wannan dai duk rabe-rabe ne wanda ba ya da wani dalili da za a iya kafa masa hujja da shi a cikin ka'idar al yaqin la yazulu bi shakk akwai matsaloli guda goma sha biyu da malamai suka ce suna fita daga karkashin ka'ida din don haka sai a je a karanta su wannan ka'ida din ta sa malamai suka ce idan mutum ya yi shakkar ya saki matarsa ta saku ko bata saku ba eh? mutum da yake shakkar ya saki ta ko bai saki to kaga aka ce al yaqinu la yazulu bi shakk yaqini yana da yaqinin matarsa ce an daura musu aure aure ingantacce ko kaga yana da wannan yaqinin yanzu wannan sakin shakka ce shakkar wannan ba za ta kusar da yaqinin ba saboda matarsa tana nan a matsayin matarsa عبد الرحمن ابن ابن مالك عبد الرحمن ابن مالك ابن مغرب يا cewa wata rana wani mutum ya zo gun Abu Hanifa mutumin kufa ne yake cewa ya sha nabi nabi tsimi ne da suke yi na dabino wani lokaci in ya tsima sai dinga in aka sha shi da yawa sai ya buga ce ya sha tsimi na inabi saboda haka sai ya fita daga hayyacinsa jumhurin malamai suna haramta nabi cewa wannan tsimi na dabino matukar zai bugar ko da kuwa mai yawan mai yawan sa ne zai bugar kaɗan ɗinsa ba zai bugar ba jumhurin malamai suna cewa haramun ne malaman kofa su ne suka rike suka tafi kan halaccinsa yake cewa ya sha wannan tsumin daga baya bayan ya dawo hayyacinsa sai yake tunanin kamar ya saki matarsa fa lokacin yana yana cikin wannan bayan sai ya zo gon abu hanifa <coughs> yaya matar ta yanzu ta saku dan da shi yana jin kamar ya sake ta amma baya da tabbas abu hanifa ya ce tana nan a matarka sai ka samu yaƙinin ka sake ta sauraka wannan mutum sai ya garza ya gun sufiyanu sauri shi ma mutumin kufa ne malami ne ya je gaya masa ya ce ga halin da zai samu kaina ya matsayin matata sufiyanu sauri ya ce dawo da ita ma'ana yi kome idan har ka sake ta da gaske to ka dawo da ita ta zama mataka kuma in kuma baka sake ta ba ko ba zai cutar da kai ba ko zai cutar da shi ba zai cuce shi ba sai ya garza ya gun sharik ibnu abdullahi al-qazi da ji mutumin ne bata gama <laughs> bata sake shi duka ba to ba zai tsaya ba anan sai ya tafi gun wani malami alkali ne ana kiransa sharik ibnu abdullah sai ya ga masa fashi ga abin da ya faru sharik sai ya ce da shi ka sake ta ka dawo da ita an gane ko fatawa guda uku sharik daga ƙarshe sai ce sake ta sai ka ce ka kuma yi komai mutumin sai ya garza ya gun zufar zufar almajirin abu hanifa ne sai zufar ya ce ka je ka tambaye wasu kafin ka zo ka yi min wannan tambayar sai ce eh me suka gaya maka na tambayi abu hanifa ya ce da ni tana nan a matata bata saku ba na tambayi sufiyanu sauri sai ya ce da ni me ka yi kome idan har ta saku to ka dawo da ita in kuma bata saku ba tun farko baka sake ta ba ko ban ba zai cuce ka ba sannan na je gun sharik ibn abdullah shi kuma sai ya ce da ni ka sake ta ka dawo da ita sai zufar ya ce to maganar da abu hanifa ya gaya maka ita ce daidai maganar da sufiyanu sauri ya gaya maka tana da kyau domin za ta fidda kai daga kokonto ko saboda haka ya ce tana da kyau ya ce amma maganar da sharik ya gaya maka sai ya kwashe da dariya ya ce to misalin waɗannan malamai guda uku da fatawar da suka yi maka misalin mutum ne da ya shiga wani kwazazzabo sai wani ruwa na najasa sai yake tsammanin ya fallatsa jikinsa ya taɓa shi sai je ya tambayi wani sai wani ya ce kana nan bisa ɗaharar ka sai in ka tabbatar wannan najasa ya taɓa tufa kasan nan za ka wanke sai ya je tambayi wani sai wani ya ce ah, to ka wanke mana in da ɗahira ce in ba ɗahira ba ce ta zama ɗahira in kuma ɗahira ce ta ƙara zama duhurun bisa duhur ko tsaharatun ba da tsahara ko ala tsahara ce to na ukun kuma sai yace ka yi fitsari a kan ta ka wanke <laughs> ne sharik ibn abdullah kamar ya ce bul alaya bul alayhi faksilu shine ka sake ta ka da ita to wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan hadisin kan cewa idan aka na bakin mutum aka ji warin giya za a yi masa haddin wanda ya sha giya ko da kuwa ba a samu shaidu ba ko da kuwa bai yi itirafi ba bai yi ikirari ba tunda dai har an ji warinta annabi ya ce hatta ya tasma sautar auta jida rihan in ka ji wannan rihi din ba hukunci ya tabbata ba ce to wani malami ce kawai ai masa haddi su malami suka ce a gaskiya bai kamata ba saboda shi haddi ana kawar da shi da shubha saboda haka jin wannan rihin kada ya sa a ce lalle shi ya sha giya <laughs> ta yiwu ko fada suke da wani ya watso masa <laughs> a dai samu shubha da za a iya kawar da haddi <clears throat> wannan shine ne abinda malamai suke faɗa ko da yaushe shi haddi ba a yawan san tsayin da shi Ana aka samu subhat da za a kawar da shi to shikenan tudra al-hudud bi shubuhat haka wannan maganar a yi hujja da wannan hadisin a wannan mahalli bai taso ba imamul baihaqi ya kawo wannan hadisi a cikin al-ma'rifatu sunan wal athar a babin mutumin abinda matar da mijinta ya bace sai kawo wannan hadisi haka ma bukhari kenan wato kenan ba za a yi mata hukunci ba sai an samu yaqini na cewa ya mutu ko ko ire-irensa dai ko kai wanda da yake da rai ba zai dau wannan lokacin ba a ce bai zo ya ga iyalansa ba duk da cewa abubuwa sun canza yanzu sai a samu haka ɗin a ga mutum ya koya a abuja matarsa ta shekara ashirin ta sai da abuja ba wani kuma cikin ɗan lokaci sai ga gaba ya bar duniya ba a sani ba kuma to wannan dai shine abinda malamai suke faɗa akan wannan hadisi akwai maganganu da yawa wasu ba za ku gane ba domin naga kamar darasin yau yana dan yana dan tsauri kaɗan yana dan tsauri na yi sa'a amma ban hango mai bacci ba kuma irin wannan darasin yana da tsauri amma da haka dai za a saba hmm? ya fi mai ta baku labari wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya gafarta malam mutumin da baya jin kanshi ko wari kuma gashi kurma ne in ya samu kansa irin wannan yanayi na shakka ya hukuncinsa yake wato shi la yasma'u sautan wala yajidu rihan annabi ya ce fala sarif hatta sima sautan aw da rihan saboda ka babu ranar da zai iya aiki da wannan hadisin kenan a rayuwarsa ko ma'ana babu ranar da zai ji sautan ko rihan din bare har ya yi aiki da wannan ya sake alwala to irin wannan zai yi gini ne akan abin da ya fi rinjaye a zuciyarsa zai yi gini akan abin da ya fi rinjaya a ransa idan har warwarewar alwalar ita ta fi rinjaye a zuciyarsa da wannan zai aiki idan kuma rashin warwarewar alwalar ita ta fi rinjaye a ransa da wannan zai aiki wannan kuma yake cewa hadisin da aka ruwaito wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi kwanaki uku a cikin kowane wata malam akwai wasu kwanaki da shari'a ta ce a yi ko kuma duk ranar da da mutum ya zaɓa ya ga dama sai ya yi kwanaki uku na kowane wata su ne su ne ayyamul bid al'ayyamul bid su sha uku sha hudu sha biyar waɗannan su kwanakin uku da ake magana sha uku ga wata sha hudu ga wata na musulunci ba da kuma sha biyar wannan alkamari ba a shamsi ba su za a iya yi su zama litinin talata laraba sa iya zama laraba alhamis juma'a ta an gane ko kamar gobe zai zama sha uku ko kaga gobe gobe wace rana gobe lahadi kaga ya zama lahadi litinin talata wannan kuma ya ce menene bambanci tsakanin waɗannan malaman guda biyu alhakimun nai saburi shine mai littafin almusadrak ko kuma a'a da abu ahmad alhakim alkabir wane ne littafinsa alhakimun nai saburi shine mai littafin shine mai littafin al-mustadrak ala sahihaini shi kuma abu ahmad alhakim hakim al-kabir shine mai littafin al yana da littafin sunan shi al-kuna shine littafin sa da na sani yana yana ya tara al ne na malamai kawai wannan kuma yana cewa idan mutum ya fara nafila sai liman ya zo aka yi ikama ya zai yi saboda wancan hadisin da ya ce idza uqimatu salat fala salata illa al-maktuba to kuma kana tambaya kai da kanka kana bada ansa ka ce ya zai yi kuma ka ce ga hadisi to hadisin bai isa ba idza uqimatu salat fala salata illa al-maktuba a'a da yadda za ka fahimci aya annabi bai fi ka fahimtar ta ba wanda ai ijtihadi ne na malamai amma ba wai shi yake nuna cewa abinda suka faɗa din babu abin da ya saba masa sunna ba mu muna karanto maka hujjojin da malamai suka kawo a abubuwa daban-daban don kasancewa a lokacin da ake rinjayar da wani wajihi da wata fuska ana rinjayarwa ne dogaro bisa karfin dalilin da yasa aka aka kawo ba wai su kuma waɗancan lokacin da suka tafi akan wancan fahimta ba wai kawai shace faɗi ko son zuciya ko kawai tsabar jahilci ba yasa suka faɗa a akwai wasu kuma abubuwan da suka dogara da su ta yi wannan abubuwan ko ba su inganta ba ko kuma a'a akwai nassukan da suke sabawa fahimtar da suka yi wa shi wannan nassin wannan hadisi yana idza uqimatis salah in aka tada sallah fala salata illa al maktuba babu wata sallah face sallar da take ta farilla haka lokacin da aka aka iqama anan malamai suna da magana idza uqimatis salah me ake nufi da uqimati sala aka fara sallar ko ko aka fara iqama ko aka gama iqama malamai suka ce iqamatu sala ana nufin lokacin da aka shuru'u fiha aka fara sallah to babu wata sallah da mutum zai ci gaba da ita sai wannan almaktuba duk da cewa akwai wanda suke masa sassauci cewa in har ba za a tsere masa ba a cikin wani rukuni daga cikin rukunan sallar da aka tayar to zai iya kammala tashi an gane ko in kuma har za a tsere masa a cikin wani rukuni liman zai ruku ya dago shi bai bai ma bai ma gama nafilan ba to bai kamata ya sarayar da wannan ba wasu kuma malaman suka ce ma ana nufin aka yi iqama ibn hazm ya ce abinda ake nufi da uqimatis sala idan aka ce qad qamatis sala qad qamatis sala ba shi ne an yi iqama ba saboda haka shi yadda ya ce da zaran mai yin ikama ya ce kad kamata sala sallah ka taru shi ka ci gaba ko ka dakata shirman ka kake yi ya rage naka amma mai kad kamata sala ya bi ta kan sallah ka yi mata ka tafila saboda ka kai kaɗai kake abinka don haka shi yadda yake faɗa ko saura sallama ce ta rage da an ce karkamar salat ta rushe wannan kuma aha to ina jin waɗannan su da tambayoyin Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana a tambayar ka ko to sai dai ka shi kaga don an tattashi idza uqimatis sala mana jawaba بسم الله الرحمن